jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu ya daka birki ne a jihar Kaduna tarayyar Najeriya, inda idan ba a manta ba wannan jiha na ɗaya daga cikin jihohin da suka assasa fina-finan Hausa kama tun daga kan wasannin kwaikwayo na rediyo da talabijin har zuwa ga shanin da ya shafi zuwan sana'ar fina-finan hausa waɗanda a halin yanzu ke ciyar da miliyoyin al'umma a yankin arewacin tarayyar najeriya da ma kudu akan haka uh, muka gayyato gayyatattu waɗanda ya zamanto sananni ne a wannan harka ta fina-finan hausa duk wanda ya faɗi sunansa a nan za ku tabbatar da cewa haka ɗin ne kamar yadda na faɗa don haka 'ya'yan magana kan ce waƙa ga bakin mai ita ta fi daɗi saboda haka zan so su da kansu su gabatar da kansu a hannuna na dama ina tare da hawa maina sai kuma yusuf barau ina tare da muhammad sani idris wanda aka fi sani da moɗa a yau mun yanke shawarar mu tattara ko mu tattauna dangane da sha'anin da ya shafi ci gaban sana'ar fina-finai musamman na hausa a jihar kaduna tarayyar najeriya hajiya hawa mun sani ba yau ba tun ana da kurciya ake cikin wannan sana'a har yanzu tubarkalla ake ci gaba da rakawa a ciki me za ki ce mana dangane da yadda sana'ar take tafiya to alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai mu gode ma Allah idan ka ce yadda take tafiya shine zan iya ce maka an samu ci gaba ta wasu bangare kuma an samu koma baya ta wasu bangare mm-hmm. sannan kuma duk sana'a tana tafiya da nata matsalolin wato kalubale um, sannan kuma duk inda aka kai kuma da yawan kalubale still dole akwai inda kuma za ka iya cewa alhamdulillahi mm-hmm. to zan iya cewa in ta wajen kalubale ne akwai su to wanne kake so ka je to madalla kafin na sake dawowa akan wannan shimfiɗa zan so shi ma isu barau ya yi shimfiɗa dangane da yadda ita wannan sana'ar take tafiya da shi uh, sani moɗa kafin mu sake dawowa mu dubi kalubalen ko ci gaba eh alhamdulillah kamar yadda ita hajja hawa ta magana haka ne muna samun ci gaba sosai kwarai da gaske kalubalen kuma yana zuwa mana dama babu yadda za a ka samu ci gaba ba tare da ka samu kalubale ba kuma alhamdulillah a harkan da ake tafiya a yanzu gaskiya mun ci gaba kwarai da gaske mun ci gaba ta hanyoyin kayan aiki wanda muke amfani da su mun ci gaba kuma ta hanyar yadda eh, artist din makan tara su mai amfani da su an kuma ci gaba ta hanyoyin samun abin alheri wanda yake yanzu inda zaka zauna nan ka ce a yau a kira artist ɗin mutu kila nan gidan ba zai wurin ba zai ishe ka wurin fakin ba eh, saboda haka wannan ci gaba ne kwarai da gaske a bisa shekarun da suka wuce yau ko ta hanyar kayan aiki kan shi mun ci gaba kwarai da gaske an ci kudin mu sun cinye an ci kudin mu an ba wasu sun yi america wasu jamus wasu china wasu in sun ɗiba sai suka yi ingila to madalla eh, muhammad sani da aka fi suna moda me zaka ka ce dangane da wannan hali da sana'ar ku take ciki a kamar yadda abokanan sana'a ta suka yi shimfiɗa ta yanayin da ake samun kalubale na wannan sana'a gaskiya wani abu ne wanda shike bayyana ne wadda ba za mu kwatanta yanayin yadda sauran abokanan sana'a mu na shashin ingilishi na turanci kenan da mu waɗanda muke nan arewaci ba saboda wani abu ne wadda mu namu ya goyi shimfiɗa kan addini ko kuma al'ada saboda su kana suna yi ne bisa ga kasuwanci nawa za mu yi ko kuma nawa za mu samu ko da cikin ƙarshen fina-finan su ya kasance akwai tallace-tallacen addinin a ciki wanda za ga hanya ce wadda mu kuma a wuraren mu ba ma samun tallafi ko wani ɗagawa daga kamfanoni ko daga bankuna ko daga masu kuɗi ko daga gwamnati kamar yadda su suke samu to wannan abu yana daga cikin kalubale ko kuma koma bayan tunanin abin da mu ya cancanci a ce tuni mun riga mun nisa akan wannan babu shakka yan yan magana kan ce sai da ruwan ciki akan janarijiya rijiya a da can masana'antar fina-finan hausa sanin kowa ne da ruwan cikinsa suke ci gaba da jan rijiya har ma su sha su yi wanka su yi sauran burkatu ban sani ba ko gwamnati ta shigo ciki musamman a bangaren da ya shafi jihar kaduna ko arewacin najeriya wurin tallafa wa wannan sana'a ta fina-finai da masu wannan sana'a har ya hawa eh to alhamdulillah ah, akwai yunkuri da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗanyi wanda zan ce amma gaskiyar magana mu a arewacin ƙasar nan an ɗan toye mu kaɗan domin zan iya cewa idan a bisa ɗari maybe watakila mu mun samu kashi goma ne eh, to wanda kuma bai dace hakan ba su ake tafiya da tasirin a Najeriya su yan English film zan ce kenan a yankin kudu ke a yankin kudu so Lagos da sauran yawwa to su ne yawwa kamar yadda ka faɗa da ruwan ciki ake aka jawo na rijiya alal misali yawanci in ka lura ai na ɗaya ba ba kuɗi ake bamu a ce eh gashi ku je ku yi producing film nan ba da kuɗaɗen mu muke yi muke nemowa mu yi wani lokaci kuma to yanzu kuma ga harkar paris. nan to bayan yanzu akwai yunkurin da ake kuma na kas na yan kasuwa ala misali marketing wanda shi ma an ce za a bada za a bada kuɗaɗe har mutane ni ina ɗaya daga cikin ma wanda suka yi applying da yawa sun yi applying to kusan zan iya cewa a bisa a kaso goma bai wuce kashi biyu suka samu ba alal misali kai kashi ɗaya ma to shine abin ya ɗanta tada uh, ɗan jijiyan wuya wanda ake cewa ya za a yi haka a ce yan kudu sun kwashi kashi saba'in ko za a ce eh, tamanin cikin yawa na tallafi na wannan da ake magana to shine abin bai daɗi to ya aka yi ne ba ku da masu zira ido ko kuwa hajja hawa kafin in sake dawa ban sani ba ko isu barau yana da ansa akan wannan tambaya to a gaskiya abin da ya kawo wannan shine kaman rashin haɗin kanmu su wayanda suka ɗauki eh, kaso mafi yawa mafi yawancinsu za ga cewa watan tsarin da suke bi da kuma yadda suke yin shi giyance ya bambanta nan muna kakkafa kungiyar amma wafi yawancinsu wa'yansu za ka ga cewa idan an kakkafa kowa yana so ya wuce gona da iri ne ko kuma kowa yana son ya a nuna shi an fi sanin shi saboda ya je ya samu abin da yake so to kaga za ga can 'yan kudu tsarin nasu da suka yi za ga kungiyoyi ba su tsoron su ba su kuɗi misali na addini yanda addini take ɗaukan harka na fim ta sa a can a nan suna jin tsoro kuma mafi yawanci za ka ga ana sha'awar mu masu kuɗin da za su iya ɗaukan fiye da na can 'yan kudu muna tare da su kuma sukan kira mu su zo su nuna mana soyayya amma da zarar maganan kuɗin ya zo sai dai a yi ta alƙawura kawai kaga dole ne a yanzu sai mun miƙe mun zama ƙungiya matsaurin kiɗa mun haɗa kanmu muna tafiya tare ba tare da da an zama ƙungiya wani ya ɓalle ko kuma sirrin ƙungiya ya fitar da shi ba duk shi ke kawo irin wa'annan kaga dole ne ya kasance yanzu mun kasance a kungiyance don ko banki za ka je ko ina za ka karɓi kuɗi da sauransu ko gwamnati ne idan ta ga kanku a haɗe yake to na tabbatar da cewa za mu samu kyakkyawan taimako. sani mauɗa eh, duk da cewa isu barau ya ba da hujjar cewa rashin haɗin kai shi ya hassasa haka ana ganin zai iya zama hujja gwamnati ta fifita wasu 'ya'ya daga wani ɓangaren ƙasa fiye da wasu ah, a nawa ba hujja ba ce cewar eh, gwamnati ta fifita waɗansu ko za yi wannan saboda wanda ta sani su ne waɗanda suke kamar inda ya faɗi kansu a ah, suka tsara kansu kaga kuwa kai tun da baka tsara kanka ba ba kai kanka ga wannan gwamnati ba ya za ta ce ta san da kai babu so matsalar ita ce kamar inda ya yi magana babu yadda za a yi a ce ƙungiya ce wannan a dunkule ta ce ba ta da wani eh, tsari ko wani manufa to idan ku tana da tsari ko manufa ita za ta gabatar da kanta ga hukuma hukuma ta santa ta san kuma gudunmuwan za ta yi mata mu gaba ɗaya mu ana kiran kannywood ne in dai hausa ne kawai fim da wanda yake bauchi da wanda yake maiduguri da wanda yake kwara da wanda yake iran in dai hausa fim za ka yi ko a matsayin kasuwar kano ita aka sani a matsayin shi ake kira kaniwood din to idan kashi tamanin da ake maganan cewa na wancan bangare ne ni na wannan gari ma kwata-kwata ma kashi biyu ne kawai aka ba arewa kashi casa'in da takwas yana kudancin ne saboda mu dinnan din ma da muke sai da aka zaɓi su wane ne suke da rijista na corporate affairs su wane suke da rijista na census su wane suke da rijista na kaza su wane gaba yanzu idan ka ce za ka ka duba irin waɗannan abubuwan ne mu kanmu da wuya ka samu kashi biyu din da nake magana bisa dari wanda suke bin ka'ida ta hukuma to ka kuma ya dai hukuma ta dauki wannan abu ta muku tallafi ala ba ku da wannan abubuwan da take bukata na kan tsari ma'ana dai idan na lura duk wannan laifi na nuna fifiko ko bambanci da kuka fuskanta ta fuskar tallafi da gwamnatin tsakiya ke baiwa irin masu sana'a na raya al'adu musamman harkar da ya shafi fina-finan hausa to laifin ya ta'allaka ne daga gare ku kenan a daina kuka da gwamnati bisa sakacinmu ne duk sakacin mu ne laifin mu ne idan ya zama na kamar da Yusuf Baro ya bayani ɗazun cewa da aka sallami yan Kano aka ce sai kowane dan kungiya eh, actor ko actress dan wasa ko yar wasa sai ta yi rijista ko sai ya yi rijista da gwamnati kamfanin sai ya yi rijista ko wani kaza ba sai su ga ai laifi ne sun ga cewa cutar da su ne da suka boro kana sai suka zo su sauka a kaduna sai suka ce domin kuma yan kaduna mu zo yau mun zama yan uwansu an yi kaza an yi kaza da aka canza gwamnati a kanan ko sallama da mu ba su yi ba saboda me wancan doka da ta koro su ba ta yau sun koma wanda da ku wannan wajen sai abin da ka ce ko kuma shawarwarinka da su abuwa zai malai a lokacin da makwabtanku suka yi hijira suka zo mm. kuma suka ci gaba da sana'a kuka ba su haɗin kai a matsayin 'yan uwa kuma suka tashi koma kamar yadda mu ya faɗa wasu ko sallama ba su yi mako ba ya aka yi a wannan lokacin ku ba ku ɗauki matakan da ya zamanto ta yadda ko da sun tafi wato ci gaban da suka kawo da jarinsu da 'yan wasansu da sauransu ya ci gaba da ɗorewa ba. Mm. eh to gaskiya ma iya cewa sun mana turin keken yara ne <laughs> sai da muka suka sake mu a gangara domin lokacin da suka zo hatta nan in ka tambayi sani za ka ga cewa a rana za a samu masu rikodin wanda suke sun kai biyar sai a kwana uku ana rikodin ko hudu ko mun ruwa ko mun zafi a kaduna kuma duk wani taimako da ka sani muna badawa domin duk mu bakon da ka zo kuma kuna sana'a daya ya zo ce na neman taimako wani ma bai san inda zai zai rikodin ba mu za mu samu mushi gidaje masu tsada kuma dalili saboda mun sanu kuma manyan sun samu sun kuma yadda da mu duk gidan da muka je muka ce eh ga abokan aikinmu sun zo za su yi za ka ga har abinci da komi ana mana to kaga ashe bakon da ka jawo ka kyautata mishi har kuma ya daga dalilin mu mawa'in sun yi kuɗi anan tunda sun yi sana'a sosai mafi yawanci in kana kallon fina-finai za ka ga har yanzu za ka daga kallon wa'insu wurare na location area ko kuma wurin da ake shooting da yawancin su kaduna ne to kaga ko da aka tashi tafiya aka canjin gwamnati suka koma to maimakon ma da in kana nan za a yi wani rikodin din za ka ga cewa eh kullum ana kafa kafa da kai a jawo ka a ce eh da Allah muna neman ma su artist ɗin a kawo su sai a sassa su a ciki to amma yanzu da ka koma sai aka koma kuma kamar yan gida ɗaya. cewa in kaji in kaji an haɗu sai ta zama dole kila akwai abin da wani ba zai iya ba an ɗauko ka an ce za a yi to shine za a haɗu in kuma wani abu ya tashi gaba daya aka ma manta ne kaman kaduna ma ba wa'yansu fitattu to kaga bai kyautattu ba to shi sa na gaya maka na ce kaman yadda alai sani waɗan ya yi bayani cewa gaskiya mu mun zama eh, mun kyautata tunda sun zo an koro su daga kaduna a ta sun dawo nan mu kuma karɓe su hannu biyu eh, daga kano kai sun zo mun karɓe su hannu biyu amma tashin da suka tashi komawa ba sallama ma sun koma kanan sun zauna sun ci gaba da harkokinsu hajiya Hauwa, wani sa'in bayan bambanci da fifiko da aka nuna muku ta fuskar tallafi duk da cewa su eh, yusuf barau da sani sun nuna cewa laifinku ne sai kuma gashi a cikin gida a tsakaninku 'yan wasan hausan kuma ana nuna cewa akwai bambanci na tallafi da taimako da ake bayarwa maimakon 'yan kaduna sai zamanto duk kano ne shin gaskiya ne to alhamdulillah eh zan iya cewa gaskiya ne domin kaga ko da muka ɗauki eh, misali ga tafiyar mu india mu goma sha tara ina ganin dan ma baba falalu ya dawo kaduna ne da zama amma in ba haka ba da sai in ce ni kadai ce daga kaduna amma shi baba falalu ai daga kano ne ya dawo kaduna so kaga eh, tunda yanzu dai gidan shi na kaduna zan iya cewa mu biyu ne kacal daga nan kaduna to kaga a cikin goma sha tara ala misali a ce kacal biyu ne daga kaduna eh, ba na ji daɗin na je amma da za a samu ƙarin a ce eh, muna da karin mutane daga kaduna to sai abin bakin ciki kuma ya kamata a ce wasu yan kaduna su yi faɗan cewa alhamdulillah hawa za ta amma da za mu samu ƙari a ce a samu ƙari kan hawan daga kadunan a samu more representative daga kaduna da za mu ji daɗi amma a'a wasu korafinsu shine me yasa why is it hawa me yasa sai hawa a nan ba ki ganin kamar kuna buƙatar saka hannun musamman gwamnatin jihar kaduna watakila su gwamnatin jihar kano ita ta yi fafutukar samar da wannan zuwa indiya din a in aka ce maganan arewa ai kungiya ce arewa tunda an ce arewa ana ya kamata ya representin duka arewa ne eh. ba maganan wai gwamnan jihar kano to bari mu gani tunda allah ya ba mu sabon gwamnati kuma me yi to muna expect insha allahu za mu samu abubuwa wanda in Allah da zamu alfahari da su da izinin Allah. Kina tunanin cewa gwamnatin ku za ta iya shafe muku bakin ciki da halin da kuke ciki. Insha Allah. <laughs> Kina tabbasa kan haka? Insha Allah. <laughs> Don shi me yi ne. To eh, mu dawo jinka yaya za a yi a ɗinke arewa? babu shakka a bayanin da kuka yi makwautanku da kuka runguma hannu biyu wasu ma sun tafi ba su yi muku ban kwana ba bai muku daɗi ba duk da cewa alkunya ta malam bahaushe ya hana ku faɗa musu watakila sai yanzu idan sun ji wannan shirin ya za a yi a dawo a matsayin da ake da arewa ɗaya ta lokacin sardauna ba ta kaduna ko kano ko sokoto ko wani abu na arewa ɗaya. ne eh to yadda za a yi a magance shine sai mun cire ma junan mu kyashi na farko dole mu kanmu nan da kaduna da kano da sauran jihohi mu haɗu gaba ɗaya domin kwanaki mun fara haɗin kan cewa za mu kaman id card guda ɗaya wanda yake shine in ka je kano za ka gani in ka zo kaduna za ka gani in ka je bauchi za ka gani saboda irin ɓata gari da suke shigo harkar fina-finai to ga wannan yana ɗaya daga cikin hanya ta farko ta haɗin kai sannan masu bamu goyon baya kuma kamfanoni da suke a yanzu to kamata yi mu haɗa kai mu kira manya da leaders watan da shugabanni mu taru mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya idan muka yi zaɓe ya kasance zaɓen nan ba a nuna son kai ba misali kamar da muna da wata kamfani da turanci ake ce mata mofan mofan ya ƙungiya ce kuma ƙungiyar na da aka yi sai aka samu shugaba daga jos akwai kuma daga kano akwai kuma daga kaduna sakatare misali tunda ta rushe tana ɗaya daga cikin barakan da aka samu to da za mu sake samun irin waɗannan, duk wanda za a sa mu yadda da shi mu zama kungiya maɗaurin ki ɗaya to kin ga in akwai ƙungiya ko taro aka yi to wanda ke wakiltan kaduna in ya je taro kano zai zo ba mu labarin abin da yake faruwa kuma in zaɓe za a yi ko za a haɗa wani abu ko ma me za mu yi za mu riƙa yi gaba ɗaya in ko za mu sa son zuciya mu hangi cewa a'a mu nan mun fi yawa saboda haka duk shugabannin nan za su fito can da suka dade suna yi suka taso ba za a samu shugabanni ba to ba za a sake ba za a samu haɗin kai ba gaskiya malam sani me za ka ce daga ƙarshe saboda lokaci yana harare ah, na farko eh, bari in sake ma hawa wani tambihi ko kuma gyara akan magana da cewa tana ganin su biyu ne kawai suka tafi inda daga nan kaduna to ni zan yi ce ita eh, mutum ɗaya da rabi suka tafi ita yar jihar kaduna ce mazauniyan jihar kaduna shi kuwa abokin tafiya na da su take da su biyu ne abin sun ya ce da rabi saboda shi ko yanzu ka zauna tare shi zaka ga ba shi abin da ya sani kano da harkokin kano kuma ko da eh, aiki suka kira ka a matsayin ka kai bare daga cikin su sai ka ga bambancin nan ko kana so kuma ka su nuna maka ko wajen da ake cewa ko abin da ke na wajen magana walfiya wajen abin da shafi ba da abinci ko wani kaza ba sai ka sai sun fifita nasu fiye da kai kanka saboda ka ɗaya da rabi tunda shi ba mazaunin kano ba kaduna kaduna ba ne a hijiran nan ne mu mun zama ansar ne shi muhajirin ne yau hijiran wancan abin da ya koro su ya dawo nan ya zauna mu kuma muka karbe shi to na waka sha ta daɗi muka ji muka zauna gari to bari mu dawo kan wancan magana da ka tambaya da kai mini alhamdulillahi yanzu mun samu gwamnati namu na farko na nan kusa da mu ita jihar kaduna mai ƙaunar wannan sana'a tamu wadda ba kuma a nan kaɗai ba duk faɗin najeriya gaba ɗaya duk wanda ya saurari wannan shi ne zai iya ba da shaida ahmad yan rufa'i shi ne minista lokacin da yake abuja ya fara kawo wasannin al'adun gargajiya da ake kira kanabar da yake tare duk jihohin najeriya da kasashen waje da suke zuwa kowa ya zo tallata al'adarsa da ba a wannan wuri to kaga yanzu alhamdulillah za mu ce mu tuwo mu ne a manmu saboda yanzu na tabbatar yana ƙaunar eh, sana'ar mu to balantana kuma yanzu abin ya sake dawa hannun shi ke da wuka da nama kamar yadda wata ce in Allah ya da akwai canji to canjin nan yanzu ne ya samu kuma mu kan mu abin da ya kamata mu yi cewa shine ina nan akan kamar abin da Malam Subaro ya faɗi cewa shine wajibi fa mu sake dawowa mu ga cewa menene matsalolin da muke da shi menene barakan da ya kamata mu koma tsintsiyar nan da ya faɗa madaurin ta guda wannan shine kawai zai kai mu ga turban shiga wannan kwale-kwale har mu karasa ga gaci domin matukar muddin eh, a warwaren nan muke kamar da ya ce cire kyashi eh, idan na tabbatar hawa za ta iya samun naira dubu ɗari a aikin kaza dan ni zan samu naira dubu sittin kuma na san cewa ita ce za ta iya ba da abin nan da ake bukata babu yadda za ce bari an hana hawa wannan dubu da dan dan za ta zo ta wuce ni tun irin waɗannan abubuwan shine kashin da kamar malam Yusuf ke magana wanda waɗannan mutane su kuwa kamar da na faɗi ko allocation ne idan ka ce an haɗu da yan Kano da sauran waɗanda za su dawo daga wannan lake da abu yi wallahi sai kaga bambanci ko kana so ko baka so. To madalla jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin wannan shirin cewa da malama Hauwa Maina sai kuma malam Isu Barau sai kuma mutunan naku mai wasila cewa da Sani Moda. a su ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya